Majalisar Ministoci a taronta na yammacin jiya Laraba ne ta yanke shawarar sassauta wannan doka wacce ainihi ke hana fita daga karfe bakwai na yamma zuwa shida na safe matakin da ya janyo mummunar zanga-zangar matasa a yamai. Daga yanzu dokar za ta fara aiki ne daga karfe tara na dare zuwa biyar na asuba. Jami'in fafutuka Hamidu Sidi Fodi na kungiyar Kodayo ya yaba da wannan mataki ko da yake ba haka aka so ba in ji shi. Kowa ya san da cewa ga al'ummar samu da ya zamanto ana hannu baka hannu shi ne ta an yi so a nema ne lallai abun nan gude gurin da muke muna wata wannan annoban ta kare kwatkwata wannan kufe ma gaba ɗaya a wuce shi inda talakawa suna ga shan wahala sai da daren nan ne mutane wani biyu suke gari su nemi abinci yanzu na gani an dagawa ne aka yi na awa biyu to awa biyun nan shi ma har yanzu dai ana nan dai shi dole ne al'umma in ba su yi ta nemi abinci ba to yi sai ta kashe ta kenan nan ya zamanto gwamnati na yi gare shi inda ya ce al'umma ba ta hitowa sai lokacin da suka tsaye da kenan dole ne su kamar da mutum ta su yi akwambayan talakawa da abinci. Kasancewar wannan sassauci na zuwa ne a jajibirin watan azumin Ramadan da ke matsayin wani lokacin yawaita ibada da sada zumunta a wajen musulmi. Wasu mazauna birnin Yamai sun nuna rashin gamsuwa da sauye-sauyen da aka yi wa wannan doka. Rahinatu Usaini na da irin wannan ra'ayi. To gaskiya bai yi ba sosai, bai yi ba yadda ake so ba. inda da an kai shi ko zanje zar tran zuwa ventuwazer ne saboda wanga wata na alfarma watan azumi tun da bayan da baki ana zuwa ayi sallar isha'i ko an ɗauki matakin saboda wannan cuta ko to amma kuma ba ku gani da rana ma cikin kasu ne ana yawo kenan kuma da rana ana yaba mu juna cuta ba sai da dare ne wanga watan azumi wata ne wanda da dare ana yawan dan yawo ta sayan wani abu wani abinci wani karatu wani abu kenan saboda shi ya kamata a maida shi da ko vendezer dai amma kuma dole a doke ta haka nan dole kuma mu karbe ta yanda suka tsara ta alkalman hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar na cewa mutane biyar ne aka gano sun kamu da cutar corona a iya binciken da aka gudanar a jiya laraba yayin da a shekaran jiya talata bayanai ke nunin mutum biyu kacal ne kwayar cutar ta harba abin da ke nunin an fara samun saukin wannan annoba idan aka kwatanta da makonnin da suka gabata zuwa jiya larabar ma'aikatar lafiya ta sanar cewa a jimilce mutane 662 ne suka kamu da cutar covid-19 a nan nishar yayin da wasu 193 suka warke sai dai mutane 22 sun hallaka sanadiyar wannan annoba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar